فعليه أن يعيده to lallai ne ya sake a gaza idan su dai sai ka jin kana cikin karatu ne ke masa to to kana bayanin wani jin to wanda yake da lalura fa wanda yake da kaza fa wanda yake da kaza fa mutane ba a son makaranta ba a karanta a kai inda za a tsaya to wanda yake da kaza fa yake magana sana gaba ya shiga dama ma an yi magana amma ba zai rika wancan ba wannan yake nuna ma yana da manufa shi zo ne ci ba mutunci kawai amma ba gane ba Ba haka nan eh kai mai kaza ba. yau gode ga eh a ce ka faɗi sai kuskure ko ka ce ba ka faɗi ba na gaya maku tuntuni tasha ne wannan gaskiya ne wallahi tasha ne kakka rabu a yadda kai kashe ne ba a ce ba ce a bi ka ba ballan sana ka ji haushin wani na jinka ya daina jinka yanzu dama san shi ma ba ka ce bi ka ba me ma tafiya shi ma tafi don ba ka da wani abu sai kan abin da Allah ya ganar da kai shi wannan kan ka gane shi shi ne zan kai a zarfafi ka ba da amsa da dama ana tambayan ka tambayi kana ba da amsa za ka je ka san bisan ba a kake ba ko kana iya gaggarawa ma gaba ka san ta bakalan ba a kake ba karatu a ce za a yi mai wa'azi ne za a tosa sa masa sai ya faɗi daidai tunda maganan da ya ƙunso zai wa mutane ne a kan matsala kaza to matsala ake kallo sai an yi ta kusan duka tambaya kan matsalan sai ya ba to ka koya mana alwala to duk abin da shafi alwala sai ya koya maku amma wannan karatu ku ce ko ka faɗo babin alwala to shi ke ya koya musu babin alwala amma na nan littafi sun gwada da wancan littafi gwada da wannan littafi wannan dai gashi babin alwala ga abin da yake ga abin da yake ga abin da yake in tabbaya ta zo da ladabi me isa wannan malam ya tsaye kaza wancan malam ya ce kaza mu abun na ɗaure mana kuma duk mazhaba guda da ce gaskiya ne saboda akwai kaza saboda akwai kaza saboda akwai kaza shi kenan duk wata amsa za ta amsa ta a kan babi Allah yana ce to kaza fa kaza da aka ce ba mazhabar malikiya ba ce wannan mazhabar hanabila ne mu ko ka san malikawa ne duk da ma na santa amma dai na ba ku amsa ta ku je ku na fata a cikin nan ba anan take ba Mana wani ka za a faɗa jila a wurin farillan alwala guda bakwai ne wani ke a wasu san ke guda da ne in ka kalla ba maliku ba ne ba ba ɗaliban maliku ba ne ba wannan ɗaliban imma dai a bilawa ne da su amar bin hambali ne ga abin da suka ce so ga abin da suka ce shi ke na maku ce kama na wannan daga ciki saboda muna kallon mu'uzamin da ke cikin mu daga kauyukan da suka zo daga garuruwan da suka zo suna kan madaran malikiya ne suka zo nan to kan gaba za mu canza musu ba in za a canza za a kawo ce amma wannan malikai kun ga ba kamar yadda namu yake a ahlari ba ba kamar yadda namu yake a ba shi isa ka fara karatu a munan dai arewa ba ka karanta nan ba ka ce shi kanka kuma ka je jefa kanka hadari ko iyayen kamar sun ci kanka daga islamiyya shi ke nan ka zallaka ka tafi jami'a daga jami'a ka dawo nan ka ce za ka zama malami ba za ka zama malami ba Allah sai ka karanta ku karanta malikiyar nan ta mata kakken sani to daga nan gangara ka je jami'a in ka kawo wannan za ka da'a ma ko magana za ta fito da bakin ka za ta fito da sanyi sanyi wa in sa yi tsada ba ko gumi na yawan kan ko karanta wannan lissafi wannan littafai su ne asali malikiya wannan littafai su ne kunda wannan littafai da gani su ne kashin baya ai su ne asalin magana duk maganan da ake a kan sa ke ɗaurawa shi kenan ka wuta kanka in kana zaune a nan kaduna ka je da za ka karantar kamar kuna nan kaduna in ka tashi daga nan akalla ka yi ka tafi can wani lardi daga kwanonin wani lardin kaduna ka yi zama ka sai ka ga kamar kana gida ya tafi aka ko duk mutum da ya taso yake maka kaza kaza ke ah, saboda kaza saboda kaza ai a garin akwai malam wani ya yake za ka kana tare da malam wani a garin kana tare da malam wani ai ka gama ka da matsala za ka tsaya kai kasa da yan garin ma fatan da za ku saboda malam wani ma ke kaza malam wani ma ce kaza magana ne na kaza ne na kaza amma wancan ga wanda suka faɗi to shi kenan kai mallaka jahili ne ba mallamin hadisi ba ce kacin na ce maka ne malamin hadisi ne zan ce maka ga ingantacce ga ba ingantacce ba masani kaza ga abun shi masani kaza ga abun dai wannan masani guda ɗari biyar ne duka suka duka su ga suka ba da inda ya kare na ce maka yi ne zan koyar a muftafi ai صلى قبل ذلك فعليه أن يعيد إذا أتى المختلف لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلاة أمامك ga wanda yake a yi sallah ya ce na ɗauka sallah ba a yi wanke fiska yi wane ne gajiya ne ko mene dai da ya ce mu yi sallah da magariba ta hanyar dare ya ce a salatu a mamaka ba za mu yi sallah nan ba sai mun je sai mun je motsa da shi kala ita wa man kana bi illa to amma wanda ke da illa عند دابته وأكوين الأفا على البصر ولم يستطيع أن يمضي بذي كوشي مع الناس أما هذا جاء جزيل جنكر فيما في جنكر حتى إذا قام شفقه سيئن شفق يفتي ونحن صلى المغرب ثم صلى العشاء عندما ينظر حالا لا da ke شبجي مصدر san yaushe yanzu za a ce dabba sai yanzu kamar irin motar mutum tana iya ɗaukar motar da suka ɗauko tana iya ɗaukar matsala a kasan kwamu baki sai mu zauna cikin motar da wuri gashi can amma sai ka zauna shi da ƙarshen ta ka kwashe awa uku kafin ka je wurin kana gangaren ga wurin nan to amma akwai hujja musu bai sani ba Tana kuma ba dabaran yawon duniya ba kana da dabaran yawon duniya wayannan mutane duk ba su lafa suka nufa sai ce mu je yanzu a wata mu kasa tare eh, na me ma za ka damu don ka fata a maka sama wajen da baka sani ba a yi ta fata abin ka na aljihunka in abin ya gagara duk wanda ka tambaya wurin jiƙo ka ci wahala ka ce kai mutum ka zai wurin jiƙo shi kenan ko hausa ga masa wurin jiƙo zai gane ya da ka ce to aura a wurin can duk an nuna hannunsa da yake zagayawa da yake nan ka gano ga abin da yake domin kila yara ma larabci larabci ma irin wanda ake shafe wannan jumla guda a shafe ta wannan da fara beno a ainihin abin da ake masa ga kafin ka ce masa gul shi so Allah gul isa ta kenan mai gululi سبحان الله الله يهدني عن القلول أنا ما كنت بدعتي هذا هذا مشكلة أقول لك أقول تقولني أنت لست بدليل kaga za a fada zai ka masa dariya ga washi kafin shi a nan amma a kuma haka ta a ah, sani ko sani ba shi nan wurin a yi dambe sun mato tun farko an maka wasiyoyi an maka zai ka kai mana da abin da ya ko ka yi haƙuri ka yi haƙuri to kan gada ya kai mana kun musallar aisha na kuma shi ma mutumin zai haɗa tsakaninsu su kana a jaza abu kuma sun fata lokaci. قلت ce ma kaulu malik to me magana مالكو الله تعالى كجك مالك إن أدرك الإمام المشعر الحرام إن يتد الإمام المشعر الحرام قبل أن يجيب الشفق كافين شفق يبشي أنا كده يا ولوري أيصلي أم يؤثر حتى يجيب الشفق على هذا ما لازم ما لا أظنه يكون وانا زي وهذا a ce gaba da ka'ilar ce kuma ka tsallaka ga a kama shi allah hatta je musulima kuma ranar ba ta faɗi ba ma bai shafage bai fata ba sai gama da masahi قلت كما يقول إن ظل ثم إليك إن يتوقع ميك سوى قال لا أعرف ما قال مالك فيه لكن إذا الله بصاب مالك يفتح ba النمر kuwa. amsa yake badawa daidai da karantarwa maliku baya karawa daga ko ba ku wani wannan masu hankali da za ka tafi da ce malam ya ce ko kuma ka amsa fatawa su yi kyakanka sai ka ka ce musu malam ne ya ce kaza kaza ne malam ne ya ce kaza kaza ne a lokacin ba ka ma suna abin da malamin ya faɗi karshen ta bai faɗi ba amma saboda amsa tambayar ka zai ka je malam ne ya ce da shi wannan tambaya ake masa saboda ya san maliku saboda kaza amma ba zai sai maliku ya ce ba in yi je wurin da bai ji daga maliku ba hakika ne ya kan ce ban ji komai daga maliku ba kan wannan amma in hukunci ne na ga ga hukunci ga hukunci ga hukunci amma ta maimai daga bakin maliku ban jawab ba ولا أحب لأحد أن يصلي حتى يجيب الشفق بان أكم وني يصلى ني أولينا بفرق مالك وني يصلى في شفق قيامة لأن الصلاة الصلاتين سود وين لا صلوا لي أنهم قدابي يجمع بينهما تارا سواجي فيؤخر المغرب مغرب ذا أجنك الساعة كذا أكم أبنك زي ما هو على خجي ولي كجوري نمغرب وشبه saboda haka ila shi ila ishari ya yi sa'a